الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kuma ma ba da wassalamu alaikum wa rahmatullah barakatu ala almu'allifu rahimahullah khawfu sahabati min Allah har yanzu cikin abin da ya shafi wato kyautata zato da Allah madaukakin sarki da kuma abin da ya shafi buri Malam ya kawo wato wasu sharuɗa guda uku wanda duk wanda yake kyakkyawan zato ga Allah madaukakin sarki dole ya zama ya sifanta da waɗannan sufofi din ne na farko so din sannan khawfuhu min fawaji tsoron kar abin wato ya tsere masa sannan sa'ayi fi tahsilihi bi qadar bi hasabil imkan yayi gwargwadon iyawarsa wajen cewa ya samu wannan abin to malai ya kawo mana misali ne yanzu zai bamu ne yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan sufofin suka taru a cikin su ce man ta'ammala ahwalas sahabati radiyallahu anhum wajadahum fi ghayati al'amali ma'a ghayati khawf to duk wanda ya lura yayi la'akari da halin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama lalle zai iske su sun kai makura wajen aiki ma'ana suna kyautata aiki kuma suna da ƙwazo da dagewa cikin yin aiki din tare da cikan tsoro kuma ya ce wa nahnu jami'an amma mu idan ka yi la'akari da halayenmu wannan kaskantar da kai ne na shi rahimahullah ila 'yan bayan shi yake nufi ya ce bayanar taksir in ma dai ka samu wanda yake mai sakaci ne ko mai gazawa balit tafrit wal'am mutum zai yi sake ne kawai ya ce fahadar siddiq radiyallahu anhu sai ya fara misali da abubakar radiyallahu anhu wanda shine shugaban sahabbai gaba daya kuma shine wanda ya fi kowa falala bayan annabawan Allah ce to as-siddiq radiyallahu anhu ya kasance yana cewa wani lokacin idan tsoron Allah madaukakin sarki ya kama shi ya ratsa jikin shi sai ya ce wadittu anni shajaratan fi jambi abdin mu'minin sai ce wallahi ni sha'ratan fi jambi abdin mu'minin cewa ina ma da a ce ni wani wato silli ne na gashi ma'ana a gefen wani bawa mumini ma'ana ba a ma san da ni ba kaga duk da aikinsa da matsayin da ya taka amma yana ganin cewa shi dinnan dama a ce shi ba wani bane ko yana ganin shi ba kowa bane zakarahu ahmadu anhu wa zakara anhu kuma an sake ambatuwa daga gare shi annahu kana yumsiku bi lisani wani lokacin yakan kama sa da yatsunsa sai ya dinga gaya ma mutane yana cewa hadha alladhi awradani almawari wallahi wannan shi ya kai ni wato hanyoyin halaka harshe kenan wa kana yabki kathiran kuma abubakar radiyallahu anhu yana yawan kuka wa yaqulu yana ce ma sauran yan uwansa yace ibuku kuma ku zamanto masu yawan kuka fa in lam tabku in har ba za ku iya kuka ba fa tabaku mana ku kasance a hali kamar na yin kuka ko na kirkiran kuka musanni saboda mutum yana dama akan abubuwan da yake aikatawa wa kana idza qama lis-salati manzala abubakar radiyallahu anhu ya kasance in ya shiga sallah ka annahu udun kai ka ce wani wato asalin itace ne aka kafe shi bai motsawa mai khashiyatin lahi saboda tsananin tsoron Allah to amma yanzu zaka ga mutum yana salla yana ta kalle kalle yana ta soshe soshe ko yana waiwaye waiwaye shi Abubakar radiyallahu anu, duk da bisharan da aka masa da matsayinsa in ya shiga sallah kai ka ce wani itace ne aka kafa shi bai motsi saboda cikan nutsuwa da tsoron Allah rabi anu anhu arda cewa ata bi ta'inin faƙallabahu sun maƙala ya ce wata rana an zo mishi da tsuntsu haka sai ya tsaya yana ta kallon shi yana jujjuyawa ya ce ma sida mansid wala ƙoƙi a shajaratu min shajaratin illa bi ma bayya atminar tasbi cewa duk abin da kaga an farauce shi ko kuma wata bishiya da kaga an yanke ta mana hakan bai faru ba sai dai saboda sakacin tsarkake Allah da yawan tasbihi na Allah ya ce babu wani abin da baya mishi tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi yace falamma tudira lokacin da mutuwa ta zo masa yana cikin halin wato magagi na mutuwa qala li aisha sai yace ma diyarsa aisha ummul mu'minin radiyallahu anha yace ya bunayya yake yar yata inni asabtu min malil muslimina hadhihi al-aba'a yake cewa wallahi ni daga cikin dukiyar musulmi ne na samu wannan alkyabbar da kuke gani wa hadhal halab hilab da kuma wannan dabbar da nake tatsanta wana lokacin da ya zama khalifa an daukan masa cewa a dauke masa dawaye gidansa dan haka sai aka bashi tinkiya da zai dinga ma'ana tatsa saboda iyalinsa haka nan kuma da riguna da zai dinga sakawa sai yake ce mata to fa asri bihi ila ibn al tunda na gani zan mutu ki gaggawa ki je ki kai ma Umar wa qala yace wallahi la wadittu anni kuntu hadhihi shajara tu'qal wa tu'bad yace wallahi ni ina ma a ce ni wannan bishiya ce na zamanto ana cin abin da nake yake jikina kuma ma ana ana ana tattatsewa to asalin eh, rassa mana yana ganin kaman yana mai tsoron Allah maɗaukakin sarki wa da qatada da yana cewa balagani labari ya iske na anna ababakar radiyallahu anhu qala yace laitani khudratun ta'kuluni dawa kai tona ina ma da a ce ni yayi ne ko kuma wani wato ciyayi ne wanda dabbobi suke zuwa su ci wa hada umar ko kaga wannan misali ne da ke nuna duk da cewa matsayin da suka kai amma suna cikin tsoro mana suna masu kaskantar da kansu ga Allah maɗaukakin sarki shi wannan misali ne na Umar shi kuma radiyallahu an a suratul tur yana karanta suratul tur har sai da ya kai wannan ayar da Allah ya ce inna azaba rabbika lawaqi'un lallai azabar Allah mahalicinka mai aukuwa ce ba mai hana ta aukuwa shi yasa a gaba Allah ya ce malahu min dafi ba mai tunkuɗe azabar Allah in ta zo lokacin da ya karanta wannan ayar baka ya yi kuka wa shadda buka'u kukan ya tsananta hatta ba wa aduhu har sai da ya rashin lafiya aka zo ana ana gaishe shi mana zuciyar shi ta riga ta koma zuwa ga Allah yana ganin anya shi yana ci wanda za su kubuta daga wannan azabar to idan Umar radiyallahu anhu yana irin wannan tunanin ina ga ire-iren yanzu wa qala libni ya gaya ma ɗansa wa huwa fil maut lokacin da zai rasu yace wai hak yace kai canka kana kwance kana gani kana zaune kana gani na a kwance yace ba a kaddi alal ar ka dauki kuma kuna ka sa shi akan ƙasa ma'ana in zama na kasanta asahu an yarhamani ta yi hakan ya sa Allah ya ji kaina haka kan mutum ya zo ya ce to ai shi na ganin kawai ya riga ya mutu cikin yan aljanna sun makala sannan sai ya ce balwai da ummi ya ce kai can uwata in lam yi gufarni matuƙar ba'a Allah bai gafarta mana na iya nufin in Allah bai gafarta masa bai ce uwar shi ta yi asararsa so uku yana faɗan haka sai kuma ya cika radiyallahu anhu wa arda wa kana yamurru bil ayati wani lokacin zai zo karanta aya a cikin abin da yake na sallolin shi na dare fatuhifu sai abin da ya karanta na ayan nan ya zama ya razana shi fa yabqa fil baiti ayyaman yuqat sai yayi kwanaki yana yana jinya saboda wannan tsoron da ya kama shi huma lidan su za su dinga tsammanin rashin lafiya ne amma wannan tsoron ne kawai mana tsoron tashin shi da zai Allah zai tsoron tsayuwarsa gaban Allah madaukakin sarki yanzu a cikin mu mutum nawa suke tunanin ranar da za su kwanta a kabar ko ranar da za su fita a cikin wannan gida ko ranar da Allah maɗaukakin sarki zai tsaida su a gaban shi ya tambaye su mutane nawa suke tunanin wannan to irin wannan ne sahabbai suka kasance halayensu wa kana fi wajhihi saboda tsananin tsoron Allah Umar radiyallahu anhu a fuskar shi akwai wani abu da ya zama kaman zane ne guda biyu in ka gan shi za ka ga kama an mishi zane haka daga saman idansa zuwa ƙasa saboda tsananin kuka ne mana yawan zuban hawaye ne ya zama ya sa wajen ya dafe wannan fashi shi ne mutum na uku a cikin wannan al'umma to mu mutane na nawa ne ba mu san inda mai yake ba a wannan al'umma Umar shine mutum na uku a wannan al'ummar, in ka ce mazala sallallahu ala'uwa ka ce Abubakar sai ka ce Umar amma saboda tsananin kuka da yake yawaita yi na tsoron Allah har sai da nan ne shi ya dafe da wasu zane yanzu wani a cikin yana mantawa ya zai kuka na tsoron Allah muna mantawa mutum ya manta cewa kuma yana daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya musu alƙawarin shiga inuwa al'arshi ranan da babu wata inuwa sai wannan yace wa rajulun zakarallaha Allah khaliyan aina da mutumin da ya kebance kansa ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki har ya zubar da hawaye to lallai wannan yana daga cikin mutanen da Allah zai sanya su a cikin inuwarsa wa lahu ibnu abbas wata rana abdullahi ɗan abbas ya zo gaban umar radiyallahu anhu sai yana yabansa yana cewa masarallahu bikal amsar Allah ya raya garuruwa ta dalilin ka Umar dan lokacin da Umar yayin khalifanci musulunci bai taba fadada ba irin wannan lokacin inda musulunci sai da ya kure har zuwa nan kasar Masar har iyaka da kasar Niger sai da musulunci ya zo kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Uqba ibn Nafi sai da suka zo har iyaka da kasar Niger a wannan lokacin wannan yankin kenan in ka koma can kuma yanki sai da ya kai har kusan wato cikin ƙasashen rasha da sauransu har kusan tsakiyar ƙasar da ake kira a yau kola sai da musulunci ya kai nan wajen a zamanin umar ya anhu saka musulunci ya faɗa. sai abdullahi dan abbas yake nuna wato kamar bajintar umar yake cewa Allah ya raya ƙasashe ta da kai wa fata dukkan fito an bubbuɗe ƙasashe an samu nasarori wa fa'ala ma'ana abubuwa da yawa faƙala sai umar ya kalli abdullahi dan abbas ya ce wa anni an jula ajra wala wizin ya ce wallahi burina a ce na samu kubuta a wajen allah maɗaukakin sarki babu laifi babu wallada in samu dai kubuta ana ga ya aikin amma yana tsoro yanzu wani yazo ya samu wani da ya aikin alkhairi ai kai ka gina kaza kai kai kaza sai dinga jin dadi wannan yana yana yana yana tara ma ƙasa ne yana kokarin rusa ma ayyuka ne alhalin kai baka sani ba kuma wannan ya yawaita a cikin al'umma ko taro ne aka zo an aka tashi yana da kyau musamman masu gabatarwa su ji tsoron Allah madaukakin sarki ko taro ne aka zo na karatu muna so zamu gabatar da babban malaminmu mai kaza ne. wannan kana kana kana kana halakar da shi in gane ko a kira sunan mutum ka gabatar da shi abin da yake tare da shi shi zai nuna cewa shi waye kuma duk abin da ka faɗa ma akan mutum Allah ne san zuciyarsa ba wanda ya san zuciyar mutum sai Allah ila ka gama yaban mutum wa huwa inda Allah laisa bi shay a wajen Allah shi ba komai bane wani kuma da zaka ga ya zo kila ba amma kula da shi ba damu da shi ba kila diya wanda suke wajen a wajen Allah ba wani abu da ake rubuta a fuskar mutum ko Allah yana duba zukatan bayi ne ga abin da suke kudancewa a zuciyarsu ba wai ana kallon eh, girman mutum bane ko abin da ya tara ko kuma irin daɗin maganarsa Allah yana da akari ne da abin da ke cikin zukatan mutane an anniyat ma'ana abin da yake cikin zuciyarka na niyya domin wani zai zo yayi aikin da zai gaba ɗaya aiki ne daga farkon shi har ƙarshe ila mu a zahiri in muka gani sai mu abu ne mai kyau amma kila a zuciyar shi shi ba yi niyyar wannan ganye mai kyau to ire-iren waɗannan abubuwan sahabbai suke kiyayewa yace wa hada Uthman yana bin matakai matakai ne ya fara da Abubakar da Umar da Uthman yace Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kana idza waqafa ala al-qabr yabki hatta yabulla lihiyatuhu cewa Uthman in dai yaje makabarta ya tsaya zai ta zubar da hawaye har sai gemun shi ya cika da hawaye mun san me yake faɗa yakan ce law anni al jannati wan nar la adri ila ayyihima yu'maru bi yace inda ina tsakanin aljanna da wuta ban san inda za a ce a kai in ya tsaya a kabar to mu za ga an shiga makabarta har gulma ake a makabarta in ka ga gungun mutane wasu hiran gol suke a makabarta wasu gulma suke wasu kuma hirarrakin duniya suke da kasuwancinsu a makabarta wannan Uthman radiyallahu anhu yakan tsaya wani lokaci kan cewa limit li hada fasta'idu ku shirya ma irin wannan ranar. ran da mutum zai zo a sashi kuma a tabanka kuma shi kenan ta ƙare ba yi ba dawowa ya ce laftarku an akuna ramadan ƙabla an a'lama ila ayyati hima asir ya ce wallahi in dai za a sa na tsaka-tsaki tsakanin aljanna da wuta ban san inda za a kai ni ba ya ce da zan zaɓi a zamar da ni kamar toka tun kafin a kai ni inda za a kai ni wa hadha ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace wa bukha'uhu wa kawfuhu ga Aliyu dan abi talib da rashin yawan kukansa da yawan tsoron Allah sa wa kana yashtaddu khawfuhu min ithnatayn abubuwa guda biyu su suka razana shi na farko dulul amal dogon buri wattiba'ul hawa da bin san zuciya ce wannan abubuwa suna razana shi ba ana nufin shi mai dogon buri ba ne ko mai son zuciya ya cewa waɗannan abubuwan suna halakar da mutum duk mutumin da zai zama mai dogon buri ne to wanda yana rayuwar shi tana cikin hatsari ko kuma ya zama mai bin son zuciyarsa domin zai auka cikin abin da yake na saban Allah ya yace fa amma qulul amal domin dogon buri fayunsil akhirah yana mantar da mutum lafiya mutum mai dogon buri yana so zai mallaki kaza zai zama kaza zai yi kaza ya tara kaza yana da fili kaza yana da abu kaza duburi ne duka wannan abin sai kaga ya shagaltar da shi ba za ka ganshi wajen ambatan Allah yana mantar da mutum lahira in dai mutum ya sa dogon buri a rayuwarsa saboda duk tunaninsa mai zai tara ta haka wannan sai shagaltar da shi ya ce wa amma tiba'ul hawa amma san zuciya fayasuddu anil haqqi lalle yana katange mutum daga karban gaskiya duk wanda kaga baya karban gaskiya to akwai son zuciya tare da shi To me ita gaskiya ga karban ta ko daga ina ne an tsaso in dai sunan ta gaskiya to wani zaka ga saboda son zuciyarsa in gaskiya ta fito in ba daga bangaren shi bane zai ce shi bai yadda ba ko da gaskiya ce zai ce shi bai yadda ba saboda son zuciya shi yasa Allah ya ce a ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan faman yahdihi min ba'dillah haka ne yace wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah ai ba wanda ya fi shi haka shi yasa mai son zuciya ya fi hatsari fiye da duk wani abu da kake gani inda son zuciyar nan shine zai hana shi karɓi gaskiya shi zai sa ya ga gaskiya kirkir ya kauce mata da za ka ma mutum hadisi a ce ga hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam ga sunna ya ce kai ka karanta haka wannan san zuciya ne wannan san zuciya ne ya ce ala ku sani cewa mana aliyu dan abi talib cikin wata nasiha ne da yayi mai tsayi yake cewa ku sani wa inna dunya qad wallat mudbiratan tun a wancan lokacin da yake cewa ku sani ka duniyan nan ta riga ta juya baya ma'ana ta kare ta zo kace wanda ta juya baya ma'ana iyaka lokacin da aka yi daga farkon annabawa zuwa yanzu ba za a nana ta irin shi ba a ce don mu ne ƙarshen al'umma babu wasu al'umma bayan kuma babu wani annabi saboda aka yi ce duniya ta riga ta ƙari ta juya baya mana ta kama hanyar tafiya wal akhirah muqbila lahira kuma ta ta sako kai tana matsowa lahira na matsowa yace wal kulli wahidatin banu kowace tsakanin duniya da lahira kowace cikin su tana da yaya akwai ɗan duniya akwai ɗan lahira kowace cikin su tana da yaya yace to nasihar safakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya ku kasance cikin ƴaƴan lahira kar ku kasance cikin ƴaƴan duniya duk abin da za a yi ka fifita lahira akan duniya walal akhiratu khairun laka min al-ula haka ka fifita ta akan duniya duniya mai karewa ce lahira kuma ba ta karewa fa innal yawma amalun wala hisab yace domin yau dinnan da kake ganin kana rayuwa za ka yi ta aiki ne ba abin cike ka yau dan ka zo ka yi sallah ba wanda zai tsayar da kai ya ce to wannan sallar ta yi ko ba ta yi ba ana ajiyewa ne ana tarawa ya ce wa gadan amma ranar da za a tsaya gaban Allah maɗaukakin sarki hisab bincike ne bila amal ba aiki ba wani wanda zai zo ya ce bari ya yi sallah ranar tashin ba domin aiki ya ƙare a duniya to kaga wannan kalifofi fa kenan suke faɗan irin wannan magana wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba su garantin aljanna dan manzala sallallahu alaihi wasallam ce ana fil janna wa umar wa abubakar fil janna wa umar fil janna wa ali fil janna wa uthman fil janna sai dai ambata mutum goma ce dukkan su suna aljanna tare da shi amma duk da haka suna faɗan irin waɗannan magana na tsoro cewa hada abu darda ga dai daga cikin sahabbai shine abu darda jundub ibnu junada ko kana ya yaqulu yana cewa inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawm al an yuqala li ya abad darda kad alimta fa kaifa amilta bima alimta ce mafi abin da yafi ban tsoro a zuciyata shine yake cewa ran da za a tashe ni ranar tashin alkiyama a ce ya kai abu darda kayi ilimi ka san shari'a ka san Allah me ka aikata cikin abin da ka sani me ka yi da shi wa kana yaqulu kuma yakan ce wani lokacin law ta'lamuna antum la law ta'lamuna ma antum laquna ba'da al-maut lama akaltum ta'aman ala shahwati yace wallahi da kun san abin da za ku sadu da shi bayan mutuwa da ba ku ci abinci saboda sha'awa ba in mutu ya san abin da zai je ya samu ba zai san me zai je ya samu wala shariftun sharaban ala shahwa kuma da baku sha abu na jin daɗi ba wala da dakhaltum baitan tastadilluna fi kuma da ba ma ku shiga gidan da an za ji inuwa a gidan ba wa kharajtum ila sa'id kuma wallahi da kun abin da za ku samu bayan mutuwa da kun fita farfajiyar ƙasa tadribuna sudurakum kuna dukan kirjinku kuna kuka wa tabkuna ala ya ce wallahi ni ina ma da a ce ni ba ɗan adam ba ne ina ma da a ce ni itace ne bishiya ne ana yanke ganye na ana ma'ana zubar da shi ko ana amfani da shi da haka a ce kai ɗan adam kai bawa ne na Allah maɗaukakin sarki to wannan kasantuwarka haka ɗin lallai sai kama kanka bincike domin sai an bincike ka akan rayuwarka akan aikinka akan iliminka akan dukiyarka komai sun mala tus'alu ne yawma idin anin na'im wallahi waya sai aka tambaye mu akan da dan ni'ima ce ni'ima ce sai Allah ya tambaye mu ya muka yi da ita sun mala tus'alu ne yawma idin anin na'im abinci zaka dauka ka ci ne dadi ka ji dadin sa sai Allah ya tambaye ka wace godiya kama Allah a ciki ta ya ka samu abinci kaga akwai jan aiki a gaban wa kana abdullahi ibnu abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma shi ma kasan idanuwansa akwai abubuwa guda biyu kamar igiyar takalmi saboda hawaye zuban hawaye ya dafar da wajen wa kana abu dhar abu dhar radiyallahu anhu ya kasance yana cewa ya laitani kuntu shajaratan tu'ba ina ma ni da wata bishiya ce da za a dinga yanke ta wajidtu anni lam ukhlaq yace wallahi ina ma da ni ba halice ni ba wa aradtu ala nafaqa faqala yace ma indana anzun na'libuha wa amrun nanqulu alaiha wa muharrarun yakhdumuna wa fadlu aba'atin yace wallahi gashi an bujiro mana da abinci in ce ba mu da tinkiyar da zamu iya tatsa ba mu da abin da zamu dau kaya akan shi kuma ba mu da bawan da zai mana hidima kai ba mu ma da riga dole akan kayan da muke sakawa wa inni akhafu al-hisaba fiha wallahi ce duk ina tsoron Allah ya bincike ni akan wannan din akwai mana yana da riga yana da wata riga yana tsoron sai Allah ya tambaye shi aka yi samu kai me yayi da dan uwansa da bai da irin wannan rigar mutane nawa ne suke yawo a cikin tsaraici ɗan uwan ba ma iya sutur su mutane nawa suke yawo da yunwa a cikin yan uwanmu ba ma iya ciyar da su wani za ka samu durowa kayansa akwai kayan da ya fi shekara biyar baya sa suna nan a tare kuma ba zai bada kuma haka zai mutu ya wasu haka mutum zai mutu ya wasu wa ƙara'a tamimu dari lailatan suratul jathiya tamimu dari wata rana ya karanta suratul jatiya wanda malam yusuf yake yawan karanta ta a sallah ila ya karanta wannan kissa ne Allahu falamma ata ala hadhihi al-aya da yazo wannan aya da yace am hasibal ladina jtarafu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'un ko sawa'an mahyahum wa mamatuhum yanzu waɗanda suka aikata munanan ayyuka suna tsammanin mu sanya su su zama daidai da wanda suka yi aiki na kwarai ja'ala yurajjiduha yayi kanana ta ayar nan Wayabki yana kuka har sai da gari ya waye haka suke tadabburi na alqur'ani wa qala abu ubaida da ibn jarrah radiyallahu anhu wajidtu anni kabshin cewa ni wallahi ina ma da a ce ni rago ne fa zabahani ahli wanda suke da ni din su yanka ni wa aka yi lahmi su ci nama na wa hassu maraki su dandana romo na wa haza babun yaqulu Umma ne, yace in zaka bibiyi babun nan akan sahabbai da yanda suke tsoron Allah wallahi yace abin ba zai kare ba bai da iyaka ba iyaka amma muna nan mun shagaltu koyi abu mutum zai shiga gida haka kawai ya kunna fitila ka buɗe ya taba bambo ruwa ya zai ma ya albushai ba abin da ya sani na wahala duk abin da yake gani kuma ya manta cewa ni'ima ce ta Allah yanzu a kabari kana tsammanin zaka bude wannan ka samu ko kuma wani tanadi kai mashi wannan kabarin da zaka shiga wani tanadi muka masa kuma dukkan mu mun san za mu shiga dukkan mu mun san sai mun shiga wajen ko muna so ko ba mu so ko da daɗi ko ba daɗi amma mun mance muna mancewa da wannan abubuwa wa qala al-bukhari fi sahihi imam al-bukhari rahimahullah cikin sahihi nasa yace babu khawful mu'mini an yubata amaluhu wa huwa la yashku Hada shi ba wannan yana nuna wani abu yace babu bawa mu'mini yana tsoron aikinsa ya rushe alhalin bai sani ba وقال ابن أبي مليكة وأن ديلة سنتا بأين يكيشوا min ashabin من أصحاب النبي صلى الله عليه na يتي mutane sun kai ثلاثين daga cikin sahabbai ma'ana yi rayuwa da wasu sahabbai sun kai talatin ya ce taimi ibrahimu taimi ya ce ma a rabu ƙauli ala amali illa kashitu an akuna muƙaddara ya ce wallahi ban taɓa ɗauko zance na ba na ɗaura su a kan abin da nake na aiki face sai na zargi kaina da cewa ni ɗin nan ƙarya nake ana zance na na saɓa da aiki wannan duk ba komai ba ne kiyayewa ne da tsantseni da kuma tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki ibnu abi mulaika yake cewa na riski sahabbai 30 daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su suna tsoron makansu munafiki wannan ba yana nufin cewa su munafiki ne gane ko a wata rana hanzara ya zo ya samu abubakar radiyallahu anhu a gida ko don haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna bibiyan junansu kamar yanzu muna da makwabta guda biyu ga alaji ismail ga alaji umar sai wannan ya je gidan wannan ya zauna ko to su hira su menene ila su binciki iyalansu da 'ya'yansu shi hankali da ya ji wajen abubakar ya ce wallahi ni na zama munafiki mu a kaza ya ce na faɗa hankali ya ce ya kake faɗan wannan magana ya ce wallahi in na tuna yadda muke zama a gaban manzala sallallahu alaihi wasallam muna jin wa'azinsa muna zubar da hawaye mu suna jin tsoro amma muka koma gida sai mu mance da wannan wa'azi da an kawo mana abinci mun sha ruwa mun ga 'ya'yanmu da iyalanmu sai mu mance shi a wajen shi shi yana ganin hakan munafurci abubakar ce to in dai munafurci ne ni ma ina jin abin da kake ce. da haka dukkan mu za mu na kai ko kamar yanzu mutum ya zauna a masallaci ne ta jin wannan karatu kai jiya da ya fita a kofar masallaci shike da ya samu waya ya dauka shike ya manta da da abin ce to wannan munafurci abubakar ya ce to wallahi ne ma haka nake amma mu je mu samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kullu na yaji da dalika ai kowa yana jin wannan yace amma dai ku zaman ku masu kiyayewa ku yi ƙoƙari gwargwadon iyayenku kuma ku tsaya a kan haka don mutum ba zai taɓa iya ƙurewa ba ce saddidu wa ƙari ku dai ku dage ku kusanta abin da za ku iya yi ku yi shi wanda ya fi ƙarfinku ku bar ma'ana ya ce kuma wallahi inda da gaske yadda kuka faɗa da za ku dinga kasancewa a halin da kuke a wajena in kun koma gida kuna cikin wannan yanayin ya ce wallahi mala'iku sai sun fito kun gansu ido da ido kuma sun dinga gaisawa da a inda ya ku yi haka amma an sabo ba su yi ba mun yi zan mu za mu iya yi mutum yadda ya fita a masallaci in ya je gida ya zama haka yi ba sa abu ne mai wahala ko wa yuskaru anil hasan yace ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani jibril wa mika'il duk cikin su ba wanda yake cewa imanin shi akai na jibril ko mika'il na cewa imanin su kullun rabuwa ke yana karuwa kamar waya ce bayan da za a ce kullun waya ka full charge take ko account ɗinka na banki bayan da za a ce kullun a cike yake yana raguwa yana karuwa to haka imani yake kana aiki yana karuwa kana rage aiki yana sauka ya ce an ambato daga hasanin basri yake cewa ma khafahu illa mu'min babu wanda yake tsoron Allah sai mumin mumini shine mai tsoron Allah madaukakin sarki wala aminahu illa munafiqun ba wanda zai amince ce shi yana ganin Allah ba zai mishi ba sai munafiki ce shi yana ganin kawai ai ya riga ya tsira Umar, ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqulu li لحذيفه Huzaifa ابن al-Yaman ko ibn al-Husayn ibn al-Yaman radiyallahu wanda manzo Allah sallallahu alaihi ya amince masa akan sirrinsa سكتر shine sakataren صلى الله عليه وسلم da شيء aka ce sakatare babban aiki ba sakatare kawai ya dinga yada ma'ana sirrin abinda aka daura mashi amana in an ce sakatare wanda zai iya tsare sirrin wanda ya daura shi za ba a ɗaukar mutumin da mai yawan magana ne a sashi sakatari sai wanda zai iya tsari wato abin da yake na sirri shi ake sa sakatari to huzaifa allahu anhu shi sakataren sakatarar mazala sallallahu alaihi wasallam kuma ne wanda mazala sallallahu alaihi wasallama ya gaya mushi sunayen da yawa da cikin munafikai ya san su amma bai taba gaya mu ba shi dai yana ganin su duk wanda ya gani ya san wannan mumini ne ya san wannan munafiki ne amma ku duk da guje gani wa gani dukan ku ne amma Huzaifa ya sani yasa sahabbai ko sallar jana'iza aka zo in suka waiwaya suka ga Huzaifa baya sai su dinga zillewa ba ganin kamar munafiki ne mutumin ba zai bishi sallah ba su ma sai su zizzille kawai sai duk wanda suka ga Huzaifa bai tsaya akan jana'izarsa ba sai suna zargin mutumin nan kamar munafiki tunda ya san su mazala sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa amma kuma shi bai fitar da wannan sirrin ba ai ba zai kautu ya fitar ba tunda ba na ce wa umar radiyallahu anhu yakan bibiyi huzaifa ya dinga roƙonsa yana cewa dan Allah ka gaya manzo Allah ya ambace ni cikin wannan mutane wannan tsantseni ne da kiyayewa dan ka san cewa kada ka dinga ganin wai ni da na nazo na zauna dan na karanta muku littafi na fi Allah kaɗe zan zukatan mu wallahi don zai zo ya ɗauka duk wanda ya zauna a wannan kujerar ya fi duk masu sauraron to Allah kaɗe zan zukatan mu ila inda za a tsage zukatan mu da muke zuwa mu zauna a nan mu karanta wasu ku aqidan sun gama a hanya ba za su mana sallama mutu ya ga abin da yake zuciyar wani to umar yake bin huzaifa yana cewa huzaifa shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ni a cikin su cewa dan Allah ka gaya da ya matsa ma Huzaifa da tambaya Huzaifa ya ga to Umar khalifa ta irin matsayinsa da halinsa sai ya ce mishi da ya ce a ba ka cikin su amma bayan kai da zan ƙara tsarkake wani ba ba wanda zai tambaye na gaya masa kaga shi mai ba ka san sunan wasu ya ce kai ba ka cikin su ya ce amma bayan kai umar ba wanda zai ƙara tambaya na da a a bar komai a koya da an ji gaban allah a gane wa fadilar sarari قال فسمعت شيخنا رضي الله رحمه الله يقول ابن القيم yace naji babban malamin mu shine ibn taymiya wanda Allah ya yawaita mashi makiya masu tara musu ayyuka kai masu zagi inda kai ne Allah ya san yi su ko kullum wayan da zai an zame shi tun shi an gaya mutu ya koma da Allah za tara musu tawa ayyuka ibn al-qayyim yake cewa naji malamin mu ibn taymiya rahimahullah Allah ya kara masa rahama yana cewa laysa muraduhu la ubari'u ghayraka minan nifaq ba yana nufin uzaifa yana nufin cewa bazan bazan kara kubutar da wani wanda ba kai ba daga munafurci ba balil murad ma'ana Ya ce la aftahu ala nafsi hadha ba, ba bazan ƙara bude ma wani wannan kofar da yake ne mana ko wani yazo bazan ce musu komai ba fa kullu man sa'alani hal sammani laka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa uzaki ce wani in yace tsarkake shi ce ni bazan bazan tsarkake shi ba قلت يجي وقريب من هذا أبن دي كسد وأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم fadi manzala sallallahu alaihi wasallam ga wani wanda ya tambaye shi shine ukasha wanda ya tambaye shi bayan ukasha ya tambaye shi manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zauna da sahabbansa sai ya ce musu lallai Allah madaukakin sarki ya alƙawari cikin al'ummar nan za a samu wasu mutane 70 70 za su shiga aljanna ba ba bincike ba komai Allah zai ce sai ga aljanna kuma tare da kowane ɗaya a cikin dubu saba'in na akwai mutum dubu saba'in ke za su ga aljanna ba a ce musu komai ba ba bincike sai ya tashi ya shiga gida sai sahabbai suka tashi wasu suka ce to ko waye waɗannan dubu saba'in wasu ce ƙila wanda aka haife su a musulunci ne ba su taɓa shirka da allah wasu ce a ƙila 'ya'yan sahabbai ne wasu suka ce a aƙila su ne al'ummar da za su zo bayan mu haka dai suna ta kowa yana faɗan abin da yake iya halartowa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce me kuke tattaunawa ce duk naji abin da kuke faɗa sai ya ce su ne mutanen da layar ƙon ba sa toki wala sarko ba sa cewa a musu tofi wala yaktawun idan sun samu rauni da ake yin dalas ko sakiya ba sa yi wa ala rabbihim nuna, kuma suna dogara ne da Allah Ku lokacin kuma sai duk kaga amsoshin su sai suka sha babban da A kaki sai ukasha ibn mihsan radiyallahu anhu sai tashi yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah an yaj'alani minhu ka roƙi Allah ya sanya ni a cikin su yace ta minhu ke kai kana cikin su zaka uka shi ya riga ya samu wannan da yace anta mu, sai kai kana cikin su sai wani mutum ma ya ce ya rasulullah ud'ullah an yaj'alani minhu sai wani ma ya sake cewa ni ma ka sa ya sanya ni a cikin su sai ce ai uka shi ya riga in an buɗe ƙofar ai mu ba za mu samu da yanda ne ko duka sahabbai sai su sun hada da yawa sun ga annabi sun ci da shi sun sha da shi sun yi jihadi da shi kuma su wuce mana da wannan abin da aka nan bari na kala haka a sai su bari an baya ma su samu ila ma ba zai kawo kanmu tunda an yi zamanin nuka da yawa tabi'ai za su shigo kuma bayi na kware in ka ce za ka kirga su allah ka dai zama wasu sannan manya-manyan malamai suka zo irin malaman mazabubunan su malik su shafi su ahmad su abu hanifa sannan ka sami irin malaman hadisi ga san su imamun bukari muslim abu dawo wanda suka kare rayuwarsu wajen za mu haɗa kama da su ne to haka ce za a kunkunce a cikin wannan sai ka gama abin da zai kawo nan sai dai kawai akwai albishir a cikin wannan al'umman ne cewa kowane ɗaya a cikin dubu saba'in ɗin yana tare da dubu saba'in to wannan ne amma ba ba sakan kan jiwa kan mutum ya zauna ya ce to ina ciki fila da labuda min al'amal dole mutum ya tashi ya yi aiki kuma ya ji so kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce a a kashe ya riga ka ya ce sabaqaka biha kashe ba wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin kashe shi kadai ne ba zai shiga ko akwai da waye zai fara shiga aljanna ba hisabi ba bincike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga kuma yana tobi manzala sallallahu alaihi wasallam Hassan da husain yana musu tobi kuma Aisha radiyallahu anha ta kan kama inda yake mishi ciwo ta karanta ayoyi ta mishi tobi kuma ma zalika yadkhulul janna haka kuma zai shiga aljanna don wasu ba sa fahimtar hadisi ya ce to ai duk wanda yake tofi ba zai shiga ba ba da hisabi ba la manzo sallallahu alaihi wasallam awwal man yadkhul ya farko wanda zai shiga aljanna kuma bidun hisab ba a bincikansa ko shi yasa an yazo bakin kofar aljanna ya buga ya buga aka ce waye yace ni ne Muhammad ce kai ne waye yace ni ne Muhammad aka ce wallahi kai aka ce mu bude ma banda wani salawatullahi wa salamu alayhi zai zai ga kuwa shiga aljanna kuma yana tobi ko sannan kuma an mishi lalas na wuta tunda lokacin da ya rauni a yakin Uhud an yi an yi jini ya tsaya jini ya ki tsayawa sai da aka samu irin taburma din nan wacce ake ta kaba aka jika ta aka dauko aka sa sannan aka danne goshin jini ya tsaya to ka ai abin mutane ko aka mushi manni da shi a jiki aka danna sannan sai jinin ya tsaya to sai a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yatawakkal baya tawakkali huwa imamul mutawakkilin shine shugaban masu tawakkali ba wanda ya kai shi ko ba wanda ya kai shi tawakkali dan Allah ya umarce shi da tawakkali cewa tawakkal alal hayy alladhi la yamut kuma yana cikin sunayen shi ma al mutawakkil a cikin injila da al taura sunan shi al mutawakkil mai dogaro ga Allah da haka ba wai yana nufin cewa ukashe shi kadai bane zai shiga kamar yake yanda yake nufin ba Umar kadai bane wanda baya ciki mutane yawa ba sa ciki amma ya ce shi ba zai bude wannan kofar ba kar ta zama kofar fitina dan kenan sai kaga Huzaifa karshen ta in ya bude wannan kofar to sai dai dinga buyan ma mutane ko sai dinga buyan ma mutane yace walam yurid anna ukashata wahdahu ahaqqu bidhalika mimman adahu min as-sahaba walakin amma dai yace lauda'a lahu da kama akhar inda ya mishi addu'a wani ma zai sake tashi dan ba sa kura dan ko ne ga ana raba aljanna a ce zamanin manzo Allah ba ka tsaya gebe ka ce kai ba za ka roka ba ko ina gani ana ana neman aljanna in zauna a gefe ba zai yi ba ai ce yana gani ana aikin Allah ana gina masallaci ce ya shi ba sai ya dau kasar nan ba ya cuci kansa ne ko ana sharan makabarta ya ce a ah, wannan aina na talaka ne yana da kasuwa shi ma zai je wani jihadin a can yawon jihad kuma ga wannan wanda yake gaban ko ko za a yi wani aiki na marayu ya ce a'a ai mun toshe wani bangare. ka duk inda ka samu iko ka shiga la ta haqiran min al-ma'ruf ya yace inda ya bude wannan kaga da kowa ma zai ce a masa sai ya zama kofar ta zama abu da warubba ma kama mallam yastahiqu an yakuna minhu domin ta iya yiwuwa har wanda bai cancanta bai tashi ce a masa addu'a fa kana al-imsaku awla shi yasa kamewan shi fi cancanta wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani wannan kudin da malam yayi a cikin darussan nan da suka gabata masu yawa duka har yanzu bai shiga tsuran littafin da ya magana akai ba cewa an da'u wa dawa gane ko yasa yanzu ne zai fara maganar illa na zunubi da zuciyar bawa da kuma yadda zai magance wannan shine bararar dunubi fil qalbi yace ka bararar sumumi fil abda. yanda zunubi yake cin zuciyar bawa yake kashe bawa yake kassara bawa ya fi yanda guba take cin jiki kasan yadda guba take in aka saka in kaga ɗera an sa mishi magani a yake zama faffashewa yake to zunubi in ya shiga cikin bawa ya fi wannan barna ya fi wannan barna shi yasa yanzu ne malam zai fara magana kan kama shi yasa anan ce falnar ji'o ila ma kunna fihi mu koma abin da muka ɗauko, min da dawa'id da'i akan ambatan magunguna na cututtuka allazi wanda in istamarra in dai har ya ci gaba wannan cutar afsada duniyal abdi wa akhiratahu sai ya bata mu bawa duniya da lahira da haka zunubi yana bata mu mutum duniya da lahira ta yi guba in mutum ya ci duniya kawai za ta bata mishi wanda lahira amma zunubi in mutum yana aikatawa zai bata mishi duniya da lahira to kaga ashe illarsa fi illar guba kenan famin ma bage an yi ulama yace daga cikin abin da yake hukumi sani anna zunuba wal ma'asi kabur cewa zunubai da saban Allah suna cutarwa ne wala budda an dararaha hakil qalbi ka darar sumumi fil abdan la shakka babu makawa cewa illarta a zuciya wato kamar illar guba ne a cikin jiki al-ikhtilafi ke fi darar a yanzu ko masu siyar da maganin kaila suna cewa akwai akwai bomb ko akwai kuma shayi bera akwai waye hawa hawa ne daidai wanda kake so iyaka irin beran da kake da shi kan maganin da zaka sai to yace haka daidai sabon Allah mutum daidai irin cutar da zai masa a jiki yace wa hal fi dunya wal akhirati sharrun wada'un illa sababu dhunubi wal ma'asi yace shin yanzu a duniya akwai wani sharri da cuta wanda dalilin su ba sabon Allah bane yana nufin duk wani barna da ka gani da cuta a duniyan nan to sabon Allah ne mafarinsa yanzu mafi yawanci in ka duba akwai wani dalili da ba amma wannan dalili shine mafi yawa in ka duba masu cutar kanjamau misali in ka kasa su kashi goma kashi tara cikin goma ko tara da rabi ma maɓarin kayan suke kamuwa da wannan cutar kashi tara cikin goma ana samun wasu daban-daban ta wasu dalilai amma yawanci za ka samu ta hanyar saɓon Allah ne ake ɗauka ko ya ɗauko ko ta ɗauko ko sai abin ya yi. yawanci haka wanda za a ce an je an yi allura amma ne irin wannan cutar allura ta shiga ba su da yawa amma yawanci za ka samu an ɗauko ya ɗauko sun ɗauko ko ta ɗauko yawanci haka kuma zo an yi bincike an yi bincike ya za a so asibiti ba sa ɓoyewa amma kuma suna da sirri tun da ba sa faɗa amma tsakanin mara lafiyar da su za su tambaye shi menene da ni ka yi kaza ka yi kaza ka za a faɗa tun da lafiya yanzu yake nema ko ba abin da zai ɓoye dan ya ɓoye ya ɓoye makansa kamar mutumin da zai zo neman fatawa ne sai ya ɓoye wani abu a shi abin da ya zo tambaya ba zai waraka ba da haka likita ma wai kaje cikin ka na ciwo sai ka ce ma likita kanka ne yake ciwo maganin ciwon kai zai baka ba zai baka maganin ciwon ciki tunda shi bai sani ba kuma da yace mafi yawancin barna da cututtuka dalilin su su shine saban Allah kuma haka yace mallabi ladhi akhrajal abawayn min aljanna me abin da ya fitar da Adamu da Hawwa daga aljanna wa asa adamu rabbahu fagawa sun saba ma umarnin Allah ko ko akwai wani abu bayan wannan huwa huwa Allah ya ce la taqraba hadhihi shajar ko to amma sai suka ce fa akala minha yace la taqraba fa akala minha sai Allah ya fitar da su yace me ya fitar da uwa da uba daga aljanna saban Allah yace daru al-laddati wan na'imi wal bahdati was sururi ila daril alami wal ahzan wal masa'ib me ya fitar daga su daga gidan jin dadi gidan ni'ima gidan annashawa da walwala zuwa gidan cututtuka da bakin ciki da musibi duniya ba gidan jin dadi bane duniya gidan wahala yasa kullum mutum a cikin wahala yake a duniya ya tashi zai je neman abin da zai ci ya fita yana ta kacaniya ya dawo a'a ne, fada da wannan shi ne, a ci dukiyarsa ne ya danna wani ko ya bige wani ko ya yi fada da wani ko wani ya bata mashi rai duka rayuwar nan ke yasa wanda Allah madaukakin sarki yasa ya fahimci gidan duniya to zai yi rayuwa rayuwa wacce take mafi sauki kuma mafi daɗi amma duk wanda bai fahimci rayuwar duniya ba sai ta ba kan shi wahala a zai ta ba kan shi wahala ko ba wahalar ba za ta kare ita wahalar duniya ba ta kare har sai ran da mutum ya bar duniya in ma ta tsaya a nan kenan wanda suka samu tsira amma wanda bata tsaya a nan ba lahum duniya dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun alim wannan babba asara ce Allah ya tsare mu dakata a nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik